suna na sharu abu ta bule ba ma kunya rawa ko gidan surukanmu ne ni ina tare da kwankwasi a rafotas kuma duka masoya na maza da mata da yara da manya ku kasance da wannan gidan tv mai albarka kwankwasi a rafotas da fatan allah ya ba mu dacewa kwankwasi a rafotas